بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan asubahi mai tara albarka asbahi ta tara ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha hudu ga watan shida shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na bakwai a karatu da muke gabatarwa a kowace asbahi a wannan masallaci da ke nan go cikin garin mina akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kuma za mu tashi ne a babi na bakwai a darasinmu na bakwai a cikin kitabu su a wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta malik rahimahullahu ta'ala imam malik ke cewa babu ma a fi siyami fi safar babin da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi yin azumi a halin tafiya a siyamu fi safar azumi a halin tafiya قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم yin azumi a halin tafiya tafiya tana daga cikin larurori da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ya sanya su masu halatta ajiye azumi domin da ubangiji subhanahu wataala ya kawo magana azumi sai ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin duk wanda ya kasance daga cikin ku maridan ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana kan halin tafiya to wannan mutumin fa iddatu min ayyamin ukhra sai lissafa waɗannan kwanakin da yi tafiya a su ya sha azumi ya lissafa waɗannan kwanakin da yi rashin lafiya a su ya sha azumi ya rama su a wasu kwanuka daban sai zama na tafiya tana daga cikin abubuwan da ke halatta wa mutum ya ajiye azuminsa ya sha ruwa bayan azumi ya wuce sai ya rama adadin waɗannan kwanaki daga ciki kuma kamar da ya tabbata a aya ta alkur'ani hakan ya tabbata a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi bin Abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kharaja ila makka ya fita zuwa birnin makka amal fatihi a shekara da aka buɗe birnin makka fi ramadan wannan tafiya ta kasance a cikin watan ramadan ne wannan abun ya kasance cikin watan ramadan ranar laraba ya fita kuma goma ga watan ramadan laraba goma ga watan ramadan daidai da wannan ramadan ɗin kenan ko gobe laraba kuma gobe goma ga wata ya fita daga birnin makka ya birnin madina ya nufi birnin makka a cikin watan ramadan fasama a wannan tafiyar ya yi azumi hatta balagal kadid har ya kai wani wuri da ake kiran shi kadid wannan wurin da ake kiran shi kadid tafiya ce in an rafa tafiyar makka madina zuwa makka in an raba ta gida uku to idan kake kadid ka ci biyu hamma ka ƙara wana ji da kyau idan ka kai wannan wurin to ka cinye tafiya ka cinye kashi biyu har ma ka ƙara a kashi biyu din domin kadid usfan mutum ya riga ya ya isa birnin makka babu nisa sosai idan salama ya kai wannan wurin sun ma'afara sannan sai ya ajiye azumi bayan ya fita a tafiyar da azumi yana kan hanya sai ya aji azumi fa nasu sai sahabbai da ke tare da shi kowansu ya ajiye azumi ina fatan kun bayyana magana sai sahabbai suka ce labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar mutane sun shiga wani hali na tsananin azumi to a daidai wannan lokaci sai ya sa a kawo mashi ruwa da ya sa a kawo mashi ruwa bai sako daga kan abin hawan shi ya sha ba a'a a kan abin hawan ya sha saboda kowa ya gan shi kullum da ke kowa ya gan shi isa ma imam bukhari ya ce babu man aftara li yarahu nas babu wanda ya sha ruwa da azumi domin mutane su gan shi su yi koyi da shi sa'ar salam ya sha ruwa a bainar jama'a yana shan ruwan nan a bainar jama'a fa afqara nasu sai sabai da ke tare da shi suka sha ruwa ana nan ana nan sai aka ga wani gungu a can su kuma ba su sha ruwa ba an salam ya ga wasu mutane dandazo sai ce me ya faru a can sai aka ce ai wani mutum ne har ya kai ga ya kai ƙasa duk shi ne zullila alai an kewaye shi ana iya fami ruwa ana iya fami ruwa sai ce ulayakal usat ulayakal usat waɗannan sun saba sun saba ai tunda na ajiye kowa sai ya ajiye yanzu kuma suna ganin tana na sallama ajiyewa i bai ce kowa ya ajiye ba kun gane magana da kyau tunda bai ba da umarnin kowa ya ajiye azumi ba shi dai ya ajiye ne sai suke ganin tunda bai ba da umarni ba kamar sai annabi sallallahu ya ce ulaikal usat sun saba sai ke nuna mana kenan sai ke nuna mana idan mutum yana halin tafiya ko da da ya fita daga gida ya fita da azumi kuna ji da kyau ya fita da azumi to sai a tafiyar da yake ciki sai kuma wasu abubuwa suka gitta mashi da ya fahimci cewar ajiye azumin nan shine mafi alkhairi a gare shi sai ya ajiye azumi ɗaya kenan ko da mutum ba halin tafiya yake ciki ba ya ɗauki azumi wannan azumin ranar wannan azumin ranar sai ya galabaita shi har ya zama na yana tunanin toron shi ko zai tafi ne ko kuma dai ya ake ciki ma'ana ya galabaita shi sosai har ya tashi kuma daga wahalar azumi ya koma ciwo to a wannan lokaci mutum zai ajiye azumi ana ba ta mai ci magana ta da kyau ba wai sai lalle lalle yana halin tafiya ba duk lokaci mutum ya gasa da kyar ma ga gawai azumi shekara uku shekara uku mutum ya sami irin wannan wataƙila a tarihi mutum bai taɓa samun irin wannan ba sai dai ji a babin karatu ko ya ji wani ya same shi cewar azumin yau kan ya riga ya gama daidaita shi har ya kai shi ya tashi daga azumin ya wuce ma matsayi da ake cewa wahalar azumi har ya kai shi ga rashin lafiya to a wannan lokaci sai ya ajiye azumin domin rashin lafiya in azumi ya wuce sai ya rana. wa kanu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya'khudhuna bil ahdas suna riko ne da sabon al'amari fal ahdas da sabon al'amari min amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kina idan annabi sallama yana aiki yana aiki to wasu ayyuka da suka zo daga ƙarshe da suka share na baya to sahabbai sun kasance suna yin riko ne da waɗanda annabi sallama ya zo ya abin nan ya yi su daga baya wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da imam ahmad da sauran shi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لأدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا حديثي حديثي نينا أبو, أبو بكر ɗan abdulrahman wanda yake shine malami na sumai maula abubakar bin abdulrahman yake cewa an ba da ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu wani hadisi ne daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba a faɗi ko suwaye ba an ce wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce ko an faɗi sunansu ko ba a faɗi sunansu ba tunda dai sahabbai ne hadisi ya kai labari saboda as-sahabatu kulluhum udul sahabbai baki ɗayan su adilai ne isa ma babu munafiki ko kaɗan a cikin sahabai duk wanda ga munafiki ne to dama ba sahabi bane zuciye shi ma ƙare take da kafirci ya bayyana musulunci amma daman ba sahabi bane tunda sahabi shine wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma munafiki dama bai imani da Allah bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai zama sahabi ba wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da Allah imani da shi ya mutu akan imani to shi rawan bai imani da manzon Allah ba kaga bai zama sahabi ba a tashin fari an ba da sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi amara nasa fi safari lalle ma'aikin Allah su ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarci mutane a tafiyar da i amal fatahi shekarar da aka buɗe maka bil fitri da sai aji azumi wannan shekara da aka buɗe maka ita ce shekara ta takwas na hijira ya umarce su su ajiye azumi wa ƙwale ya ce ta ƙawo li'aduwiku domin ku ƙara ƙarfi don fuskantar abokan gaba ta ƙawo li'aduwiku za ku ƙara ƙarfi don fuskantar abokan gaba domin da ramadan aka ce za a yi yaƙi akwai akwai abin sai ya ba su umarnin su ajiye azumi kuma wannan fita da ya fita ne da mutane kusan dubu goma asali ma suka ce wannan fitar da i ya fita da mutane dubu goma sha biyu ne sai malamai suka ce babu cin karo da wanda ya ce dubu goma da wanda ya ce dubu sha biyu fitar shi da i garin madina ya fita da mutane dubu goma kafin ya je maka ai mutanen karkara da ƙauyuka sun ji manzo salama ya fito babu wanda zai bari a bashi a gida kun da ke ko a nan sai aka samu ƙarin dubu biyu wanda yake da mutane dubu goma sha biyu ya isa birnin makka amma da mutane dubu goma ya fito birnin madina sai ya umarce su da su aji azumi wa ƙwale ce ta ƙaɓoli a domin ku ƙara shiri ku ƙara ƙarfi ku ƙara karsashi domin fuskantar abokan gaba wa sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a wannan tafiyar ya yi azumi sai umarci mutane su ajiye azumi wani hadisi imam muslim da abu dawud da sauraito shi qala abubakar qala alladhi haddathani لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فافطر الناس قال ابو بكر سي ابو بكر بن عبد الرحمن wanda yake shi rawaito hadisin yake cewa an ba'u da ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi Abu Bakar din yace qala allazi haddathani sai shi wanda ya karantar da ni wannan hadisin daga cikin sahabbai sai yace laqad ra'aytu rasulullah ya tabbas na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bil a wani wuri da ake kiran shi al can kan hanyar makani ne na gan shi ya subbul ma'a ala ra'asi yana kwarara ruwa a kansa shi a Allah sallallahu alaihi wasallam min al atash saboda kishi aw min al har ko saboda zafin rana kuna ji da kyau kenan ku da da ɗayan waɗannan abubuwan ne mutum ya ji kishi kishi ya dame shi kishi ya dame shi ya halatta ya je bai ya dan watsa ruwa kuna ji da kyau mutum yana azumi ga zafin rana ga zafin rana ga zafin rana ya halatta ya je watsa ruwa ya dan ji sanyi a jikinsa hakan nan saboda kishi sai ya watsa ruwa duk ba abin da ya taba azuminsa dan ta ganyi mutum yana tambaya malam ya halatta mai azumi ya watsa ruwa idan ya ji kishi ko idan ya ji zafin rana ba wani abu thumma qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ta'ifatan minan nas wasu ba daga cikin mutanen da muke tare da su kada samu tabbas sun yi azumi hina sumta inda suka ga ka dauki azumi su mai suka tashi da azumi ba su aje azumin ba ƙal sai ci gaba da cewa falamma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadid lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kai wani wuri da ake kiran shi kadid da adi qadhin sai sa a kawo mishi kofi shi shine abin shan ruwa sai sa a kawo mishi fa ba sai sha fa aftara nasu so sauran mutane kowa ya ajiye azumi to kun ga wata karantarwa da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam sai ya karanta a aikace sai ya ɗauki kofin ruwan sai ya sha kowa sai ya aji kamar yadda muka ambata a farkon darasin na yau cewar idan mutum yana halin tafiya duk da ya fita da azumi sai kuma wani abu ya gitta mishi ya ga azaba ta tafiyan nan ya shiga ya shiga wani hali a halin tafiyan nan to ya halatta ya aji azuminsa ya halatta ya ajiye azuminsa kada mutum ya jefa rayuwar cikin hallaka ya dinga ganin cewar ai shi kware ya ci gaba da azumi kware ya ci gaba da azumi saboda shi yanzu bayan azumi a ce zai rama shi kaɗai zai rama a'a da azumi da tafiya da rashin lafiya mutum yana da dama na ya ajiye azumi sau da yawa za ga mutane ba su da lafiya ba su da lafiya likita ya rubuta musu magani yayi yayi da su su sha su ci su ba za su ajiye ba ba sa su su kare azumin su wannan ganganci ne wannan kuskure ne saboda ka'ida ta musulunci duk mutumin da kaga har an kai shi gaba shi da lafiya har ya kai kaza ya kai kaza ya karɓi maganin shi ya ci abincinsa in an ce sai an ci abinci ne ya dafa abinci ko ya sa a dafa mai abincin yana da iyali ya ci abinci ya sha magani ita ce karanta ta musulunci in azumi ya wuce sai ya rama قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم انس بن مالك شنو وندي يرويتونا حديثي حديث البخاري ومسلم وابو داود دماء الامام البيهقي Anas ibn Malik yake cewa safar nama a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan tafiyar falam ya'ib sa'imu alal muftir mai azumi bai aibanta wanda ya ajiye azuminsa ba walal muftiru ala sa'im hakan nan wanda ya ajiye azumi bai aibanta mai azumi ba eh kenan da suka yi tafiyar a cikin waɗanda suka yi tafiyar akwai wanda suka ajiye azumi kuna ji da kyau a cikin waɗanda suka yi tafiyar kuma akwai masu azumi akwai masu azumi kuma ina son ku gane da kyau kada ka ce a yi tafiya yanzu a mota ake yi tafiyar da raƙuma da dawakai ake yi yanzu ma a jirgin sama wata tafiyar a jirgin sama wata motar ma tangantake da jirgin sama da wata motar don wani galab haka ya kori ba jin shi take yi ba ga AC ga kaza ga kaza ga kaza a sunan shi a safaru tafiya kuma an kira ta tafiya ne da safaru lojo saboda yadda mutum yake ya ke fari ba in ya fa an yi shiga halin tafiya kuma da shi da kai duk an yi tafaki karfan nasara ba shi da tabbas za ku yi tafiya daga nan zuwa Kano ko zuwa Lagos ko zuwa Sokoto kuna tafiya da motar da ake ganin ta duk inda ake kai mota ta kai mota ana huce can nan ana shiga wajen fagu sai ga ta tsaya bayan awa ɗaya awa biyu ka wani ya kira ka ya ɗauka kun wuce Kaduna to wallahi ga ta an rasa ma gane ma mai ma ya same ta ko ba ya faru haka sosai ma amma rasa ma me ke same ta saboda ka tafiya sunanta tafiya kana da dama ka ajiye azuminka ko da a cikin AC kuke tafiya kana dama ka ajiye azuminka kuma kana dama ka dauki azuminka malamai sun tattauna wanne ne yafi ajiye azumi ko yin azumi wasu su ce ajiye azumi shi yafi wasu ce yin azumi shi yafi wasu ce makallaci tafiyar in akwai wahala ko wahala ta gifta ajiye azumi shi yafi Kullum da ke ko in wahala ba ta ke tsanani ba ba ta tsanani ba in ko wahala ta yi tsanani azumi kan ne aji azumi ne dole in wahala ta tsanani aji azumi ne dole amma in wahala ba ta tsanani ba yin azumi abin nan aje azumi shi ya fi. in kuma akwai sassau ana gana akwai dama dama yin azumin shi ya fi haka dai malamai suke tattaunawa amma dai ka ji Anas ibn Malik yake cewa mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin babu wanda ya aibanta mai wanda ya aje azumi bai aibanta wanda bai aje ba wanda bai ajiye ba bai aibanta wanda ya ajiye ba inda a yanzu ne haka za ga ana ta tafiya nan ana ta sukan juna wannan yayi sunna wannan bai yi sunna ba ko ba kake ba so da ka'ida sai ka karanci karantawar baki ɗaya sannan ka fitar da tsaftataccen hukunci guda ɗaya tsara kullum kada mutum ya fita daga karanta uwar sahabbai da tabi'ai wanda yake su suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ji numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wa haddathani an malik qala wa haddathani yahya an malik an hisham bin urwa an abihi anna hamzata bin amr al-aslami annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah إني رجل أصوم أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر شكرا وانا حديثي حديثي من حمزة بن عمرو الأسلمي يجي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي ya ce ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi hamza ɗin kenan shi ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah In inni rajulun asu ni mutum ne da ke azumi fa asuma mafi safar zan yi azumi a halin tafiya idan na samu kaina a halin tafiya zan yi azumi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in shi ita fasu in ka so in ka ga dama ka yi azuminka wa in shi ita fa aftir in ka ga dama ka aje azuminka wani ji da ke ko in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka aje ba wanda zai ci maka dami ka ga maka ka azumi ka gada maka yi azumi shikenan a lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina haka za ka ga an shirya umara jami'a ta shirya umara an tafi cikin azumi daga madina zuwa maka motocin nan suna da bayi a ciki motocin ba suna da bayi a cikinsu kaga magana a ce suna da isi kuma ba ta taso ba manya-manyan motoci ne amma ka za a tsaya sai ga malamu suna tambayar akwai mai azumi akwai wanda baya azumi don za a tsaya ne a ci abinci in akwai mai azumi ya ci abinci in ba mai azumi a dan meke in ba wanda ya aji azumin shi a dan meke kafa kawai dan meke kafa a yi sallah sai a zo a ci gaba da tafiya adi haka idan mun je makka an sauka za a tambaya akwai wanda zai yi sahur da a shirya abinci in babu shi al'amari na musulunci yana da sauƙin gaske amma ba wanda zai fahimci haka sai wanda ya karanci musuluncin a yadda musuluncin yake so ba a yi mutum baya musulunci da imaninsa kuna ji da ke ko mutum baya yin addini da imaninsa yana yin addini ne da ilimi don za ga wani idan zai addini da imaninsa sai ga ya ɗibi daji to ana yin addini ne da ilimi ba da abin da kake gani shine daidai ba wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da sauran shi qala wa tasani an malikin an nafi'in anna abdullahi bin umara kana la yasumu fi safar wanga malik kenan a babin ya kammala kawo hadisai marfu sai kuma zai biyo su da ayyukan sahabbai sai kawo aikin sahabi abdullahi bin umar shi babban ɗalibin abdullahi bin umar shine nafi yake cewa lalle abdullahi bin umar kana la yasumu fi safar ya kasance bai azumi a halin tafiya in dai zai yi tafiya baya azumi baya azumi ko zai ajiye azumin sani. ina fatan kun gano wannan da kyau zai ajiye azumin sani. wataƙila ajiye azumin kuma sai ya janyo maka bayan haka samu abinci aka yi wannan tambayar saboda kusan ko ina abin na restaurants gidajen abinci da an rufe ba yi kasa a yi maka wata sakwara ka ba haka ta ɗibi kaji ta yi kaza ka sanya ta a cikin kula sai ka tafi da kayanka to tafiya sunanta tafiya ba a rera tafiya koya take wanda kuma ya san tafiya yake da ta'amuli da tafiya zai baka labari za ka yi ta lissafi za ka yi ta lissafi cewar a ai minti kaza daga nan ya kai lagos daga nan ya ashe covid da bai shiga ba saboda karfan nasara ya riga ya illata su ko kuma suna cikin tafiyar a ce ai gaba ba hanya me ya faru gada ta kari me ya faru yan fashi wani ki tsohon labari Allah ta'ala ya kiyaye wa gaba daya haka zaka duk wanda yake ya saba da tafiya ya lakanci tafiya ya san ire-iren waɗannan ko jirgin sama ne zai hau kuna jina da kyau ko yana zuwa a ce ai ba a samu sabis ba babu yanayi tsoraka jirgi awa biyu ma jirgi bai sauka ba saboda ba a samu kyawun yanayi ba ko kuma jirgin su an ɗaga shi ko kuma yana zuwa jirgin yana tashi duk inda halin tafiya ce babu wani abu da za ka kawo kace to mana ai yanzu tafiyar a jirgin sama ake yi a cikin mota ce mai AC a haka aka ce in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka aji kada in ka yi kada ka aibanta wanda bai yi ba in ba ka yi ba kada aiban kada ka aibanta wanda yi in dai ba ka ga shi cikin wahala an yi an yi da shi aje azumi yake aje azumi قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل إمام مالك هنا إمام دار الهجرة أثر أمبركو سيكونا عبد الله بن عمر شور عبد الله بن عمر بايا أزمي إن ينتفيها wana ji da kyau ko na biyu na ƙarshe kenan sai kawo asar ɗin ƙorotu ibn zubair ƙorotu ibn zubair shi hisham ban ura. hisham ɗan ura yake cewa an abihi daga babansa babansa shi ne ura kenan yace annahu kana yusafiru fi ramadan shi babansa ƙorotu ibn zubair ya kasance yana tafiya a cikin ramadan Wani safiru ma'a mu ma sai mu yi tafiya tare da shi mu da muke 'ya'yansa kenan sai mu yi tafiya tare da shi fa mu urwa sai urwa ibn ya yayi azumi yana tafiya yana azumi wa na wa nuftiru nahnu mu kuma mu ajiye azumi fala ya'muruna ya baya umarta mu ciwar mai azumi kun ga al'amari da sauki al'amari da sauki kar ka zo mutum ya ajiye azuminsa ka ci a to akan me zai aji akan me zai aji nan ne fa zuwa abuja akan me zai aji abinda za a ji yau a dawo yau a awa kaza an je yau an dawo yau wannan duk lissafin baka ne an je yau an dawo yau duk lissafin baka ne sai an je yau din an dawo din sannan zai tabbata ko ba je ba amma a je yau a dawo yau watakila na zuwa mota ta kakare ayi ayi ayi ayi a ce ina ayi man nan da kuka siya da za ku baro gari an haɗa muku da ruwa ko ba a yi haka haka za ga abubuwa suke tafiya wasu su aji wanda ya ajiye bai aibanta wanda ya yi wanda ya yi bai aibanta wanda ya aji kawai za a aibanta za a yi wa wanda ya ajiyewa ne magana idan ya shiga wani hali an yi an yi da shi ya ajiye ya ki ajiye to nan ne ilefi amma in bai shiga wani hali ba adi yana tsabi'arsa kowa yadda kuma ba ka sani ba za ka san yana azumi ba ba wani wanda za a ce wani ya fi wani ma'ana za a ce wai wannan dole sai ya ajiye wannan dole sai ya azumi fata Allah ta'ala ya damu da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka